أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي ولولا كلمة سبقت للربك لكان لزاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم بارك الله فيكم بارك الله وأحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنك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

birnin abidjan jamhuriyar cote d'ivoire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amincin allah da tabbata a gare ku da dukkan waɗanda sautin mu yake zuwa gare su ko waɗanda za su saurare mu daga baya a wannan darasi da ya zama shi ne darasi na shidda kuma cikamakin darussan da muke gabatarwa a wannan gari ga wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan ziyara ta ɗan'uwantaka da da'awar musulunci wannan karatu na yau zai zama ne a kan darasi na ƙarshe daga cikin damta na gyaran zuciya da tarbiyyar rai a wurin musulmi wannan darasi ba shi ne ƙarshen abubuwan da musulmi ko mumini yake bukata ba saboda gyaran zuciya amma kuma yana haɗi ɗaya dukkan sauran abin da bawa yake bukata shi yasa muka ɗauko shi muka sa a matsayin darasi na ƙarshe wanda shi zai jagoranci dukkan darussan da muka yi a baya da kuma ma waɗanda ba mu faɗa ba wannan darasi shi ne kirkin abin ke jawo wa bawa samun tsarkin rai da kuma tsarkin zuciya wato shi ne addu'a a karatunmu na farko mun yi magana a kan shekita a kan me ake nufi da tsarkin rai da kuma tsarkin zuciya tsarkin rai da tsarkin zuciya gaba ɗaya baya samuwa a wurin bawa sai bawa ya zama mai addu'a ga ubangijinsa yana neman Allah ya tsarkake masa ransa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin addu'a اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها Allah ka ba wa zuɗatanmu ko kuma rayukanmu takamarta kuma ya Allah ka tsarkake rayukanmu Allah kai ne mafificin mai tsarkake rayuka darasin da muka yi na biyu akan al-ikhlas wanda shi ne tushe na farko na tsarkin zuciya shi ma baya yiwa sai bawa ya roƙi Allah akan Allah ya bashi kuma baya zama a jikin bawa sai bawa ya kankantar da kansa ga Allah sai Allah ya bashi shi ikhlasi a cikin aiki mafi girman illar da shaitan zai yi wa mutum shi da shaitan ya sa mutum ya yi aiki kuma Allah ya ce baya so shi yasa daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana shine mutum ya addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa a'udhu bika limala wa astaghfiruka limala a'lam ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kar in yi shirka da kai ma'anar da shi ne ka bani ikhlasi yadda idan na yi aiki aikin zai zama karɓaɓɓe sannan ina roƙon ka gafara akan abin da ban sani ba ya Allah kan ni shirka da kai na sani barin yakin addu'a ya zo ne a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce shirka karama tana shiga cikin ayyukan ku kuma tana santa ta lababa ta zake muku a koye wato mazi sama da yadda kiyashi da yake motsi yake tafiya a hankali a cikin dare a cikin duhu ba za ka iya gane yana nan ba to haka shirka karama ke lawa ta shiga cikin ayyukan ku sai ce idan kana roƙon Allah Allah zai baka ikhlasi sai zama ba za ka rika shirku riya ba sa'annan kuma darasin da muka yi na bayan ikhlasi shine tsoron Allah wanda mun game tsakanin taqwa da alkau da alkushu da alkashiya sai muka haɗa shi gaba ɗaya muka yi darasi a kan kashiyatullah tsoron Allah shi ma tsoron Allah addu'a ce take sama wa mutum ya zama yana da tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا الله ka ba mu wani kaso daga cikin tsoronka tsoron da zai iya zama shamaki tsakaninmu da sakonka wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda abdullahi bin umar ya rawaito musulun. muslim kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zauna cikin taro da jama'a ya tashi da yi musu wannan addu'a abdullahi bin umar yana haka nafi da ya rawaito da gare shi sai ya karba sai ci gaba da yin haka duk inda ya zauna a cikin mutane aka zo tashi to sai wa mutane wannan addu'a kuma yana ɗaya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka zo addu'a a cikin taro a karanta wannan اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتيعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا sannan darasin da muka yi na gabanta shi kuma darasi akan shukrullah godiyar Allah shi in kana so ka zama mai godiyar Allah na gaskiya to ka roƙi Allah Allah ya sa ka zama mai godiya shi ta Allah ya ce mana har annabawa suna roƙon Allah akan Allah ya sa su zama masu godiya ana nan ma addu'ar annabi Sulaiman ya roƙi Allah ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك Allah ce mumine ma suke wa sai na insana bi walidayhi ihsanan hamalat ummu na'am أربعين سنة قال رب أوزعني نعم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى نعم وأن أعمل صالحا Allah ya albarka Allah madaukakin sarki yace annabi Sulaiman ya roki Allah ya ce rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya bima'ana rabbi alhimni wa wajjikni Allah ka mun ilhama ka bani da ka bani dacewa ta yadda zan rika godiya akan ni'imar da kai mu wanda Allah bai bashi dacewa ba ba zai gode wa Allah ba idan falala ta same shi zai ɗauka daga gare shi ya kala inda ma uti dubu ala ilmin indi ke ce wai na sani falalarsa ilimin sa ya ya samu mutane da yawa haka suke idan ya zama ne ya talauce sai ce mutanen nan ba su iya tsara yadda ake samun kuɗi ba wani da ya talauce bai iya tsari bai da ya iya tsari da tattali da bai talauce ba wani da kaga ya rasa haihuwa shine bai san yadda ya kamata ya yi ba wane da bai da farin jini shine bai sai duk wata ni'ima idan Allah ya masa zai rinka bai da ni'ima a kan kansa نعم ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قالها الذين من قبلهم قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا نعم والذين ظلموا Allah ya ce ɗan adam idan Allah ya ba shi ni'ima sai ya ce ai ilimin da ne sa ya samu shi ne Allah ce wannan fitina ce wannan jarabawa ce gare shi ba ni'ima ba ce amma mutane da yawa ba su sani ba duk ni'imar da Allah zai baka ba za ka jingina ta ga wanda ya baka ba to wannan ta zama fitina ga mai ita sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin yawan addu'arsa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukri wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan ambatonka ka taimake ni akan godiyarka ka taimake ni akan kyakkyawar ibadarka saboda haka duk wanda yake son godiya ga Allah hakikalin godiya to ya roƙi Allah Allah ya sa ya zama mai zuciya ta godiya wanda Allah bai bashi ba ba zai gode wa Allah kuma sai Allah ya tara masa fitina ni'ima amma kuma sai mutum ya rika yin karin ta ya arifu na ni'imata Allah ne sun bari wanke nuna to bayan godiya ga Allah sai kuma a sabar hakuri kuma duk wanda yake so ya zama mai haƙuri ya roƙi Allah addu'a tana sa mutum ya zama mai tsarkin zuciyar da zai iya haƙuri akan kowace musiba shi sa Allah ce mana mutane na gari da suka haɗu da mutanen da za su yaƙi mutanen falut ƙarƙashin jagorancinsa da za su yaƙi da jalut sai suka roƙi Allah akan Allah ya ba su haƙuri saboda su iya tsayawa

بإذن الله وقتل da الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء هذا duka natija ce akan haƙuri haƙurin da suka nemi Allah ya basu da Allah ya basu sai suka samu nasara nasarar su kuma sai ta sa faluta a sai ta sa Allah maɗaukacin sarki ya ba su wato eh, abin nan falala sama da ma abin da su suka roƙa sha suka yi rabbana afrika alaina sabran wa tabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi sai zama fa hazamuhum bi idnillah wa qatala dawud dawud jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha sakamakon addu'ar Allah ka bamu hakuri idan ka roƙi hakuri sai Allah ya baka hakurin da abin da hakuri ke iya jawo wanda kai ba za ka iya samuwa kanka ba haka Allah ya ce mutanen annabi Musa ba alaihi salam waɗanda suka yi imani a gaban fir'auna su ma roƙon Allah suka yi suka ce rabbana afrid alaina sabran wa tawaffana muslimin ربنا alaina sabran wa tawaffana مسلمين don haka duk wanda ya roƙi Allah hakuri ya roƙi Allah babbar baiwa ka yi addu'a ka ce Allah ya sa ka zama mai haƙuri akwai abubuwa da yawa da za su zo ka ga kamar ba za ka iya haƙuri ba amma ka roƙi Allah sai ka ga za ka iya kuma idan Allah ya baka zuciya mai haƙuri sai a yi maka abin da ordinary ne ɗan adam ba zai iya haƙuri ba amma kai idan ka yi haƙurin kamar yadda bahaushe ce mai haƙuri kan dafa dutse sai kare sha sai sai ga ka samu abin da inda ba ga wannan haƙurin ba za ka samu ba jama'a mu riƙa yin haƙuri kuma mu roƙi Allah ya sa mu zama masu haƙuri don haka wannan darasi na yau yana haɗe maka dukkan karatun baya ne da cewa addu'a ita take sa ka iya yin su kuma ka iya samar wa zuciyarka da tsarkin ranka abinda ƙoƙarinka ba zai iya sama maka ba sai in ka roƙi Allah Allah ya baka addu'a tana da girma a musulunci shi yasa addinin musulunci ma gaba ɗayansa Allah yake kiransa da suna addu'a saboda asalin ibadar inda ba dalilin addu'a ba da ba za mu yi ta ba domin duk abin da muke yi ai muna nema ne a wurin Allah in kai sallah addu'a kake yi idan kai zakka addu'a kake yi akan ka bayar Allah ya baka idan kai azumi addu'a kake yi akan ka ji yunwa ka ji kishuwa saboda Allah Allah ya baka saboda ka duk wata ibada da muke muna yin ta ne akan Allah ya bamu shi ta ibada ta gaba addu'a ce ibada ta harshe addu'a ce ibada ta ta ta kudurin zuci addu'a ce Mallamin a wani domin manyaicu robin duniya.Mallamin abu lahi. Allah ya tafi wulahu,Illa yawmin ƙiyama. Na hamsin. Allah ya kira addu'a nan da sunan "addu'a ta roƙon Allah" amma sai Allah ya canza sunan addu'a sai mai da ita ibada me cewa a yar gaba. وإذا حشر الناس وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أبدا دين يتي وكانوا بدعائهم تند دعاء يتي أبا يتي وكانوا بدعائهم كافرين sai ce wa kanu bi ibadatihim kafirin li anna al-ibad li anna ad-du'a ibada wal dua haka Allah yace wa haka Allah madaukin sarki yace inda ya kira addu'a da sunan ibada wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji yace ud'uni bace ubangiji yace ubuduni ba yace ud'uni astajib lakum amma bai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati du'a huwa al ibada. duk ibadar da muke yi asalin addu'a ce kuma addu'ar da muke yi ibada ce haka Allah yake aka Annabi Ibrahim cikin ayoyin da jiya muka karanta wa a'tazilukum wa a'tazilukum wa ma tad'una min وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ليه فلما لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب نعم وكلا جعلنا صالحين وكلا جعلنا نبيا وكلا Allah ya ce annabi ibrahim ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una yace zan kaurace muku da ku da abinda kuke kira kuke roƙo min dunillah wa ad'u rabbi duk wannan du'a yake cewa amma yake falamma tazalakum ta ce ma ya abudu bai ce ma ya du'una ba duk da a baya du'a yake saboda duk me duk masani ya san addu'a ko wal ibada wal ibada bi du'a jama'a idan zamu roki Allah mu roƙi Allah tare da jin cewa muna addini ne domin addinin shi ne addu'a shi yasa Allah yake ba ruwansa da mu ma in dai ba ma addu'a kul ma ya aba kun rabbi kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum na'am faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama ba ruwan Allah da mu inda ba don addu'a ba duk wanda yake shi ba zai roƙi Allah ba to wannan ya nuna shi yana da girman kai shi yasa yace innal ladzina yastakbiruna an ibadati duk wanda yake yana da girman kai shi ba zai iya roƙon Allah ba to Allah ce da yake kudu na jahannama dakhil Allah zai karkantar da su kuma ya su a wutar jahannama shi Allah madaukakin sarki shi ne mai komi kuma shi so yake a roƙe shi bambancin sa kenan da sauran bayi idan baka bashi wannan matsayin ba ka daidaita shi da sauran bayi ne ولا تسأل بني Adama حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب شيء الله إذا كروت إيش سيئي فلنشكي idan ka rabu da shi sai ya bakin sai ya fushi da kai dan adam idan ka roƙe shi sai ya fushi idan kai shiru ba ka roƙe shi ba sai ya soka to Allah maɗaukacin sarki tun da daban yake da bawansa to kai ka bambanta shi sai ka roƙe shi bayan Allah kuma sai ka roƙi Allah akan Allah ya sa su su baka in kana roƙon Allah ya baka to ba sai ka roƙi kowa ya baka ba kana ce Allah ya baka Allah ya san ta hannun wa zai baka ka bar shi ka sa Allah ya sa shi waɗanda suka gane Allah haƙiƙanin ganewa duk abin da suke nema in yana neman abu a wajen wani to ba zai je wajen wani ba tuko sai ya je ya yi sujada ga Allah ya ce Allah ka ban idan ta hannun wani ne Allah ka sa ya ban in kuma ba ta hannunsa ba ne ma ko ta hannun wani ne Allah ka yi ka ban to sai zama Allah sai zaɓi ta hanyar wa zai baka kafin ka je nema a matsayin al'aqdu bil asbab ka roƙi Allah tukunna idan ka dogara akan wane ka je karasa to sai ka dawo wurin Allah ya nuna cewa sai da karasa a wurin wane kafin ka dawo wurin Allah amma idan to ko ka da sai Allah ya kisa ba ya ce ko ma ya ba baka amma idan ka fara da Allah sai Allah ya baka ko ta hannunsa ko ba ta hannunsa ba wata kisa mai ban mamaki da yawa daga cikin ku mai yiwa sun ji abinda abokina Dr. Jamil Sadis ya bayar wanda ya gani akan wani daga cikin 'yan gidan sarautar Saudi Arabia na wani abin mamaki akan karɓar Allah da addu'ar bawa makasanci wanda ya kaskantar da kansa ga Allah cikin abuwa masu sauƙi kuma nan da gaske ne a ɗabi'a ta rayuwa haka Allah ke mu'amalantar bawa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah sai ya nuna masa ya isa mutum ne daga cikin gidan sarautar Saudi Arabia ana aikin hajji ya saba yin aikin hajji ko wace shekara a ranar yau mu tarwiya sai tashi da daddare sai ce bari ya dan sha iska ya shiga cikin talakawa inda yake wuri ne na manya akwai security sai ce zai bar kowa sai fito shi kadan sai yana takawa a ƙasa sai shigo cikin inda talakawa suke kawai sai ga wani dan tsoho ce ya kai shekara saba'in zuwa sama sai ya zo kusa da tsohon yana zuwa zai zo sai tsohon ya ce masa ka zo da naman ne sai ce ha wani nama kuma dama kai odan nama ne kake jira a kawo daga gidan abinci ko kuma ka saya ne kake jira mai aike ya kawo maka ka ɗauka ni ne ko kuma ka aika ne zuwa wani matsa sai ce a'a ce inna ma talabtuhu min rabbil mata'i ce na nemi nama ne a wurin ubangijin masu ubangijin masu gidan abinci ba ka kai ne ya aiko ko ba kai ba in ba kai bane wuce abunka <laughs> na ce Allah ya ban nama ne ni kuma ina jira ne zuwa Allah ya kawo da na sai na ɗauka kai ne ya ce a? ji mamaki sai ce shi kenan sai ɗauki wayarsa sai buga tun da babba ne ya a kawo nama nan guri kaza sai a kawo nama daga kemar su da abinci wanda ya kowanne tsada ana kawo sai ke bismillah ci nama yake bawan Allah ne ya zauna da alama yana jin yunwa ya ci nama ya ci nama ya ci abinci mai kyau ya koshi kafin ya ci sai ke alhamdulillah Allah ka kamun nama ko gode mutumin bai yi ba sai ci naman sai koshi sai ce Allah na gode ma sai daga kansa sai ce Allah saura shayi Allah na ci nama saura shayi kuma Allah ni shayi ni mai nana ke so Kasan mai nana ya fi daɗi haka yi faɗa cewa Allah kasan na son mai nana kamar taɗi yake yi wannan ɗin yana jinsa yana zaune a gefe shi ah ka zo mai ɗan tsoho da abin mamaki can sai ga waɗansu mutane sun zo wucewa da suka zo sai suka sai suka tsaya a wurin sai wannan sai ya tambaye shi sai ce wannan abincin da na rage kana so ne sai ce a bana bukata sai na ne sai ba su sai ce ku ci arziki daga Allah Allah ne ya kamu da nuna wannan mutumin ba sai ce ku ci kuma sai ba su sai suka zauna a can gefe suka shimfiɗa abinsu sai suka gama suka ci abu suka ƙoshi sai suka zuba shayi sai suka kawo mata sai aka ce yadda ka bamu abinci kai ma ga shayi nan sai ce oh shayin da Allah ya aiko ne akwai nana din a ciki sai suka ce ba nana sai ce wannan ba wanda na ga wa Allah bane sai wannan din ya koma sai je sa nana a ciki sai kawo sai ce yawa to kaga wanda na ga wa Allah ne sai ka kawo sai ka shayi ya sha yace ya sha a cikin nutsuwa ana ta kallon mutum na wani wani irin mutum ne sha an jima sai ce sai ce to ya Allah ina so in kwanta ina bukatar shimfiɗa kuma ina bukatar bilo bukatar ni ba na iya bacci in ji abin da sai na kwanta a kan matashi ya Allah ka ban in kwanta ina so in kwanta sai wannan yana jira yana kallon shi a ah, zan ga ikon Allah can sai ga waɗansu mutanen Morocco sun zo suna zuwa sai suka fara shimfiɗi a wurin suna yin shimfiɗi sai wani ɗaya daga cikin su sai ɗauko ɗaya da rage sai ba sai sai dan cijo ga abin shimfiɗi sai kawo masa sai shi fiɗa ya sa matashi sai kwanta Ha! yana yi can sai ce ya Allah a wurin na akwai zafi fa ya Allah ina so in bacci kuma ka san ni ba na bacci inda zafi Allah Allah ka kawo iska a yi bacci ce, wallahi sai ga iska an fara iska wuri ya yi sanyi sai da cikin da yi bacci sai ɗaya yana kallon ikon Allah kafin da wannan ya yi bacci sai ce ka wannan abun ya bashi mamaki bari ya koma ya bada labari sai ya koma sai ya samu babban malamin da yake karantar da su a hemar su sai ce da shi ya shef ya ce wani babban malami ne a nan saudi arabia amma ba zai faɗi sunansa sai ce da shi ya shef ga wani abun mamaki da na gani wani dattijo mu da'awa duk abin da ya roƙi Allah haka Allah yake bashi kuma yana kamar yana magana da Allah sai faɗa kuma sai Allah ya masa kaji kaji sai ce mu je in gani shi suna zuwa sai suka same shi ya tashi kenan sai ce a ah, sai wannan ya ce ta gane ni ya ce kai ne wani mutumin jiya sai ce yawwa sai suka mishi da wannan sai ce mishi ya kai dan Allah ne sunanka sai ce abdun min ibadillah ni bawan Allah ne sai ce ka san ni sai ce na san ka mana sai bawan Allah ne kamar ni sai ce wannan fa yace shi ma bawan Allah ne duka mu bayan Allah ne yace an zai an zai ana kai da ni duk dai bawan wanda ya koyi sai ce masa ni na ni ne dan gidan sarauta kaza kaza kaza wannan kuma shi kaza kaza sai ce eh kamar yadda nake bayan Allah nan ba da ku da duka ɗaya ne sai ciro katin ba sai ba shi ya ce ni na ga abubuwa ne da suka burge ni a wurinka don Allah gashi idan ka je in kana bukatar wani abu ka kira ni sai in sa a yi masa kamar yadda na kama maka nama sai sai da shi inda ina bukatar katin da ka gani ina haka na rana da katin ka dika katin ka idan na je na gaya mata in kai ne zai sa zai sa ka kamo kai da kanka in kuma ba kai bane zai ba ta hanyar wani sai ki karɓar katin sai ki to akwai wani abin da kike bukata ya ce ina bukata ba zan gaya mata sai tashi abunsa suna kallon da sai ce sai haka ya ce ya Allah ba san na gaji ba da tsufa ba zan iya tafiya da kafa ba <laughs> yana tafiya sai yana da tafiya haka ya bar su suna ce bawon Allah ba ka tsaya mu yi magana ba ya rabu da su can sai ga motar yan sanda irin wadda ita kuma take tafiya in ta ga mutumin da ya gaji ta ɗauke shi so ran shi yana haka kawai suka tsaya suka buɗe mota sai shi ne su ya bunsa shi da yana ba da labari ya ce abin da ya gani kenan na ban mamaki akan yadda bawa ke iya roƙon Allah idan dai ka roƙi Allah da ya yaƙini wallahi kai ma Allah zai baka irin yadda yawa wannan ka cika sharuɗan addu'a kawai waɗanda za mu faɗa a nan gaba wannan mutum ba shi kaɗai bane Allah yake sauraro da Allah yake wa qala kum duk duniya Allah yake magana da su ud'uni ku roƙe ni astajib kum, ba wannan mutum yake magana ba duk wanda ya roƙi Allah Allah zai amsa masa kai ne ka cika sharuɗan da za su sa Allah ya karbi addu'arka mutane da yawa suna barin gara fata akan addu'a sai su ga kamar suna jin shakka kamar idan su roƙi Allah ta biya ba su ta ba zai ba su ba sai su fara da bawan Allah ka fara daga ƙasa ga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah wa antum muqinuna bil ijaba idan za ku roki Allah ku roki Allah alhali kuna yakinin Allah zai karba wallahi Allah zai karba kamar yadda jiya muka bada misali akan annabawa cikin hakuri, haka yau zamu bada misali da annabawa akan addu'a da yadda addu'a take kaifi daya. tsakanin bawa da ubangiji duk wani halin da zaka shiga a duniya na matsi da bukata baka kai halin da annabawa suka shiga ba amma Allah kadai suka roƙa kuma Allah kadai ya biya musu bukata kuma duk misalin da zaka ji a cikin alkur'ani zaka ga Allah yakan amsa ne da faqut ta'tib ana yi sai Allah ya amsa ana roƙo sai Allah ya amsa shi dai Allah koyaushe ka roƙa a lokacin zai amsa amma zartarwa kuma wanda yana wurin sare, yaushe ne za a zartar maka amma amsa hakan a lokacin da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana jin kunyar bawa ya tsaga hannu har ya sauke Allah bai karba ba zaka duk lokacin da ka tsaga hannu ka sauke Allah ya karba amma da ya karba a yi maka nan kuma ikon sa ne yaushe zai maka amma riga ya karba kai ne sai kai hakuri sai ka jira shine maganar karatun jiya idan baka hada da da hakuri ba to ba za ka iya mu'amala da ubangiji ba Allah yana so ka zama bawa ne ka roƙa a maka amma ba kai zaka sa yaushe za a maka ba nan kuma shi ne inda Allah zai gwada ikonsa idan kai za ka roƙa a baka sannan kai zaka faɗi yaushe za a maka ai ka zama kamar kai ne ubangiji ubangiji ko shine ubangiji mu dukan mu bayi ne Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibadu Allahumma anta rabbi wa ana abdu zaka tunda kai bawa ne idan ka roƙa Allah ya alkawarin ya amsa to ba kai ne kuma zaka ce to kai yanzu ba a'a tun da ya amsa sai ka jira sai lokacin da ya ga dama ke yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutane suka yi barin addu'a sau da yawa a ki musu saboda sun yi wa Allah gaggawa ne yake yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karɓar addu'ar kowa daga cikin ku idan bai gaggawa ba ya kunu da autu falam yusta jabli yana cewa na na roƙa kuma ba amsa mun ba shi Allah madaukin sarki ya amsa tun lokacin da ka karɓa da ka roƙa amma yaushe zai kawo yanzu idan mace ta ce wa mijinta a sai mun zani sai ce to za a saya ya kamata idan ya fita yau ya dawo ta ritsa shi ta ce ya baka dawo da zani ba sai ta jira ta ga yaushe zai idan ka ce wa babanka ina so a sa ni a makaranta kaza sai sai ce maka to ai ba dole sai ka ce a yanzu yanzu za a yi maka ba lokacin da za a yi shi uban naka shi ya fi ka sani yaushe ka kamata to balle ubangijin ka idan ka ce Allah ka mun arziki sai Allah ya amsa ya ce na maka shi ke ne ka tsaya sai kana jira gobe sai ya yi sai ka ce Allah har yanzu baka amsa ba gobe jibi gata a'a Allah ya amsa yaushe zai yi sai ka ci gaba da roƙo kai kuma kana jira haka Allah yake so wannan shi ita ce mu'amala ta bawa da ubangiji amma wanda yake mu'amala da ubangiji mu'amala ta wanda shi ke sawa kuma shi za a yi masa a yanda yake so to wannan ba yana mu'amalar bawa da ubangiji bane Allah kuma baya karbar addu'a irin wannan sai ce tunda kana gaggawa je kai da kanka annabi adamu alaihi salam idan ka taba shiga wata damuwa saboda kayi laifi kana so Allah ya yafe maka to duk laifin da kai ka koma ka roƙi Allah Allah ya yafe maka a lokacin Allah zai yafe maka Ba wani bawa da ya taɓa yin laifi ya zo ya roƙi Allah kuma ya cika sharuɗan tuba face sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa annabi Adamu alaihi salam ya yi laifi a inda bai kamata a yi laifi ba a cikin aljanna wa asa Adamu rabbahu magawa a cikin aljanna ya yi laifi Allah ya ce da shi karka ci itaciyar ne sai ya ci fa aka lalina فأكلا منها فبدت wannan cin itaciya da yi bayan Allah ya hana shi ne ya ce da shi inna haza aduwwun laka wani li عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى yace da shi zaka sha wahala in kabilar shaitan shi nan, annabi adamu sai shaitan ya zo fadallahu ma bi guru sai zai rute shi annabi adam sai ya zai bi nasa sai ya ci da shi da matarsa wannan abun sai ya kusa da Allah sai Allah ya ce da shi da ban ja maka kunne ba ألم أنهكما عن الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو wannan maganar da Allah ya mata sai annabi Adam ya gane cewa babban laifi yayi shine fatalaka Adamu min rabbihi kalimat fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi menene kalima din qala rabbana zalamna rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تولنا الدعاء دي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله إيتي إيا الدعاء sai Allah ce fata ba alaihi sai ga ba'u tafi yana zama addu'ar sai Allah ya ce ya karba shikenan Allah ya yabe magana ta kare duk wannan abin da aka yi ba zai zama kuma abin bisabi ba akan annabi Adam tunda saba alaihi Allah ya yafe. abin da yasa wannan laifin yake da girma a wurin Allah har sai an tuba duk da cewa za ga kamar karamin abu ne shine Allah yana yana wa kowa hisabi ne gwargwadon matsayinsa shi annabin Allah ne kuma Allah ne masa magana kai tsaye kuma aka ce a cikin aljanna to shi yasa wannan laifin sai kan babu ɗaya girma amma daga kalma ɗaya shi nan sai Allah maɗaukakin sarki ce ya yafe masa to ba shi kaɗai ba haka annabi Yunus alaihi salam wa wa zannu ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات نعم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعمل إيه فاستجبنا له وكشفنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين Allah ce annabi ya yi laifi wannan laifin da ya yi sai Allah sarki ya hora shi akan wannan laifin kamar yadda ya hora annabi Adam da kora daga aljanna shi ma sai Allah ya sa falta gaba hudu sai yana matsayin abin zargi a wurin Allah akan laifin da ya wannan kushin da ya da mutanen da ya tafi saboda bai ga Allah ya cika abin da bai ga lokacin da Allah ya ce zai yi ya yi ba shine ma'anar gaggawa wannan kuskuren da ya yi Allah ya ce zai yi kuma zai yi zai halaka su idan ba su yi imani ba da ya ba a halaka su ba kuma ba su yi imani ba sai ya yi fushi da abin da mutanen suke ciki sai ya tafi wannan tafiyar da ya yi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama ya fada a cikin ruwa kuma kifi ya haɗe shi amma addu'ar da ya yi irin addu'a ta annabi adamu shi ne ka ce ka yi laifi Allah ya yi wancan sun ce rabbana zalamna kusana wannan ma sai ya ce wa in lam tarfili wa abin nan shi ma ya ce fa zanna an fanada Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kace kai kai laifi ka nuna kaskancin ka shikenan Allah ce fasta jabna lahu kawai sai muka karba da Allah madaukakin sarki ya karba ya ce ya yafi ya fewar kuma sai zama akwai sakamako a kanta ba kawai ya yafe kuma ka ci gaba da zama a cikin kifin ba sai kifin ya dawo da shi fa nabas nahu bil ara'i wa huwa fanabasnahu bil ara'i wa huwa saqim wa mene wa anbatna alayhi shajaratan min akwai tsari ma arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun me faru فآمنوا فمتعناهم إلى حين wannan addu'ar da neman Allah ya yafe mata da Allah ya yafe zai zama kuma hadda tukunci a kai shi da Allah ce ba annabi Yunus ba da kai wa kadhalika nunjil mu'minin duk mu'minai ba wannan haka za su yi idan suka roƙi Allah haka Allah madaukakin sarki zai yi فنجيناه من wa kadhalika nunjil mu'minin kai ma idan ka shiga damuwa ka roƙi Allah Allah zai amsa maka sannan duk yadda Allah yake ganin girman annabi cewa ya aikata laifi da zai iya sa fushinsa ya fi yawa kai baka kai annabi ba don haka fushin Allah akan laifinka ba zai kai fushin Allah da zai yi akan annabi idan ya kuskure komin karancin ba don haka kai ma in ka roƙi Allah Allah zai yafi maka haka Allah ya gama da annabi Musa shi ma da ya kuskure qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara na'am innahu huwal ghafurur rahim faghfir li Allah ka gafarta mu shi fa gafara da sai Allah ya gafarta in ka ji wannan fa'un din haka take zuwa a duk addu'o'in da Allah ya faɗa na annabawa ita ce ake kai fa'un tafi wato wai daga gama addu'ar ba abin da ya shiga tsakani kawai sai ga amsawa ta zo Allah rama annabi ruhu ma yayi addu'a a cikin suratul anbiya Allah ya amsa ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين دوك مسلم ده ya tsananin damuwa ta cewa mutane sun yi masa taron dangi kun ji akan maganar laifi misalai da muka bayar akan annabawa wannan kuma misali akan wanda damuwarsa da matsalarsa shine an karfinsa an yi masa taron dangi duk wanda ya kashi su ɗan tsararu ne a wani wuri ko shi shi kadai su suna da yawa ka yi irin addu'ar annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya sa Allah ya taimake ka akan sauran gaba ne su shine wa nasarnahu min alqawmi alladhina bude a ayatina sai Allah ya taimake ka yaya addu'ar take ita ce Allah ya gaya mana a cikin suratul qamar fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir me faru fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa shi ma kaga daga addu'ar sai ga fa daga addu'ar sai ga amsawa kamar yadda aka yi fasta jabna haka nan ba sai gashi Allah ya ce fa fatahna abwaabas sama ku rika rike duka irin salon addu'ar kowace a cikin ta akwai addu'a kamar yadda muka ce na annabi Adamu idan laifi kai to a cikin laifin ka nuna wa Allah kai ka zalunci kanka kuskure ne mutum ya yi laifi kuma ya rinka cewa Allah ya kaddara mun na yi kaza kar kai wannan ka nuna kai kai shi kuma Allah ya fi ne nasa karka yadda maganar laifi naka suka ce ya Allah ga shi ka kaddara mun nayi kaza Allah ba zai saurare ka ba Allah baya inna Allah la ya'muru bil fahsha in kaga kai laifi kai kai kayan ka shi Allah nasa ya fi ne jama'a ana fahimtar wannan sannan ladabin addu'a kuma idan wani abu ya fi karfinka a hannun waɗansu to kai addu'ar annabi Nuhu alaihi salam shine rabbi inni maghlubun fantastic kai ta maimaita wannan rabbi inni maghlubun fantastic ya Allah an fi karfi na ka taimake ni sai ka ga Allah ya taimake ka addu'a ta gaba ita ce addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam addu'ar annabi Ibrahim ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shi kuma ana yin wannan ne idan tsananin bakin ciki da tsananin damuwa da wata mugunta da aka shirya maka ko wani kaidi aka shirya maka aka yi ta kulleleniya a kanka a maka wani sharri wanda sharrin ya fi ƙarfin ka kai ka iya magance shi to ka yi addu'ar annabi ibrahim shine magani duk wani bugu a duniya Allah madaukakin sarki ya ce annabi ibrahim ya yi wa'azi wannan wa'azi ya fusata iyayensa mahaifinsa da kuma jama'arsa sai suka shirya sai suka ce da shi sai suka ce abin da ya kamata ku saka masa tunda ya iya daina wa'azi kin wa'azin nasa ya sa har ya fara tsokanar mu yana kare allolinmu faru har riƙuhu قالوا ألقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين me faru hmm. ya ce cewa suka yi ku kona shi da wuta kona da wuta ba wani irin laifi ne za ka yi a duniyar nan wani a wancan lokacin ina masu da'awar kare haƙƙin ɗan adam mutum ya yi laifi ba sata ya yi ba ba kisan kai ya yi ba ba shaye-shaye ya yi ba ba kare dokar kada ya yi ba ya yi wa'azi ne kawai sai aka ce sakamakonsa shine a kona shi da wuta kuma kuna da wutan irin mafi munin tanadin wuta sai aka haƙa rami sai aka cike ramin da wuta aka bunka wutar sai aka ce al'uhu a jefa shi ba wai a tura shi ba sai aka ɗauke shi aka jefa to shi ne Allah ya ce kulna ya naru sai muka ce ya ke wuta yi bardan ki zama ki zama sanyi wa salaman ki zama gidan aminci ala Ibrahim wannan wutar ta Ibrahim kar ta kona shi da Allah ya haka bai faruwa tsakani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Abdullahi ibn Abbas yace addu'a yayi saboda ba lokacin doguwar addu'a in kana cikin tsananin damuwa ba lokacin doguwar addu'a kalma ɗaya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shi kai annabi ibrahim ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addu'ar annabi ibrahim alaihi salam ai abdullahi dan abbas yace addu'ar annabi ibrahim alaihi salam da addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin lokacin da aka fi karfinka shine hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalmar ya faɗa. na'am yana karɓar wannan kalmar kafin ya isa wutar har wutar ta zama sanyi har ta zama aminci har mala'ika ya cafke shi ya aje shi cikin cikin aminci da sanyi a cikin wuta wannan addu'ar da Allah ya karba ta annabi Ibrahim har yanzu bata daina aiki ba kai ma bawan Allah ne kamar yadda yake bawan Allah in ka roki Allah Allah zai amsa maka kuma duk muguntar da za a yi maka a duniya bata kai muguntar da aka shirya wa annabi Ibrahim ba wa aradu bihi kaidan sun shirya mata makirci mai girma fa da Allah humul akharina ma su suka tabi wa najjayna ko kuka tsirar da shi a haka baka kai ma idan kana nema Allah ya tsirar da kai daga kowane makirci to ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil idan tsananin bakin ciki da tsananin damuwa da fin karfi ya maka yawa babu lokacin doguwar sallah ba lokacin doguwar ibada kawai ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi sai kaga karba daga wurin Allah sannan bayan addu'ar annabi ibrahim alaihi salam sai addu'ar mutumin da wato ya samu matsala da gwamnati akan wani abin aka tora masa kuma gwamnati ta zalunci ta zalunce shi akan wani haƙƙinsa to shi kuma ya yi addu'ar annabi musa alaihi salam duk zaluncin gwamnati ba zai kai zaluncin fir'auna ba you. kuma duk ga wurtar shugabanku ko sarkinku da yake muku zalunci bai kai zaluncin fir'auna daga wurtar fir'auna ba don duk ga wurtar sarkinku ku ne kuke gani ya wurta amma fir'auna Allah ne da kansa yake lalle fir'auna ya wurta. inna fir'auna ala fil ard fir'auna da fil ard wa innahu la min al muslimin sannan kuma inna fir'auna ala fil ard inna fir'auna ala في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم نعم يستضعف طائفة منهم يدبر أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah ya ce lallai fir'auna ya ta a bayan kaza kuma ya karkasa mutane kashi-kashi saboda ya samu damar da zai musu mulkin mallaka kuma don ya samu damar da zai musu kisan kare dangi Allah ke yi yuzabbiru abu yana yanka 'ya'yansu, wane ne wanda zaluncin sarkinsu ko shugabansu zai kai a ce yana yanka maka 'ya'ya? babu shi a yanzu duk zaluncin ba zai kai irin zaluncin fir'auna ba kuma duk ɗagawar da mutum zai yi ba zai kai irin yadda fir'auna ya wata ba amma duk irin wannan da ya yi nan fir'auna ya taso da kansa ba 'yan sanda ya turo ko sojoji su yi su kama su annabi musa ba kuma ba cewa a kamo shi a zo da shi ba ya fito ne akan ya kashe na kashewa ya kuma wulaƙanta na wulaƙantarwa shi da kansa ya ce zai fita فأرسل فرعون في المدائن حاشدين فأرسل فرعون في المدائن حاشدين إن هؤلاء لشرذمة قليلون نعم وإنهم لنا لغائبون إيه وإنا لجميع حاذرون me faru fa akhrajnahum min jannatin wa uyun na'am haka haka فأخرجناهم من جنات وعيون كنوز ومقام كريم نعم كذلك وعرفناها بني إسرائيل جابوا يا رمى فروهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا إسالة يا إسالة Allah ya bada lada Fir'auna ya tara jama'a ya tara rundunar sojoji duk cikin biranen nan a je a taro mata manya-manyan gawurtattun sojoji yan a gani a kashe suka taru sai Fir'auna ya fito da kansa ba aka raji naku wannan gidaje da fir'auna ya gina waɗannan lambuna da fir'auna yake hutawa a cikinsu wannan fada da fir'auna yake mulki a cikinta sai ya fito shi da kanta yace wannan kisa da kaina za a yi yace kuma mu taron masu tsoratarwa ne duk wanda muka bi ta kansa sai mun murkushe shi Allah ya ce sai suka fito da sassafe mushriki falan ma tara aljam'an Allah ya ce sai gashi an yi ido da ido tsakanin tawagar annabi Musa da Bani Isra'ila da kuma rundunar Fir'auna ba na tsammani za ka iya suranta tsananin abin tsoro da abin firgici da mutanen annabi musa za su ji irin wannan yanayi mutumin da ya yanka musu ya'ya malaman tarihi suka ce dubu tamanin mutumin da ake jin tsoronsa sama da yadda ake jin tsoron kowa a duniya a lokacin mutumin da baka ita ka samu damar ganinsa ba sai dai ka ga mala'ul lazina yau gashi ya fito da kansa shine a gaba kuma ya zo yana cewa wa inna na jami'un hadi'u yau za a yi ta ta kare sanan ma tara aljam'ani sai Allah ce aka yi ido da ido sai mutanen suke cewa inna la mudrakun mun kan yau mun shiga uku mun kan yau an kama mu mun kan yau mun shiga mun shiga mun shiga hannu me annabi Musa yake قال كلا نعم إن معي ربي سيهدين wannan addu'a kawai annabi Musa ya ce inna ma'iya rabbi sayahdi duk lokacin da wani ya fi karfin ka ya ƙaro, ka rika ce inna ma'iya rabbi sayahdi inna ma'iya rabbi sayahdi inna ma'iya rabbi sayahdi ina tare da ubangijina, kuma ubangijina zai shirye da ni a akan mafita wallahi sai Allah ya fi da ni me faru faru ayyana ila musa an yusrif bi aqudan bahr na'am فانطلق فكان كل wannan magana da Annabi Musa ce inna ba'iya rabbi sayahdi ina tare da ubangiji na kuma Allah na zai shirye da ni waɗannan mutane duk sun ji tsoro amma shi annabi Musa bai ji tsoro ba saboda in za ka yi addu'a za ka roki Allah to karka ji tsoro ka yadda Allah zai iya wannan abin da ya faɗan kawai fa kawai sai Allah ya ce ya Musa fa auhayna ila Musa sai Allah ya ce da Musa dauki wannan sandar ta nan Musa da bai san me za a yi ba sai ya hadin Allah kai ka san me za a yi kai ka shirye da mu me za mu yi ba wai ya fara bane sai ce Allah ka nuna mana a'a ya tsaya ne kawai na jira Allah yi da kansa sai Allah ya to ga abin da zaka yi haka ake yi wa Allah sai ce sai hadin Allah zai shirye da ni sai Allah ya to ga shirye wannan dauki sandar ka kawai ka daki wannan teku saboda sun zo bakin teku gaba teku bayan fir'auna wanda zaka fada kawai yana da ka fanfalaka sai Allah yake kawai sai ga teku ya tsage fa kana kullu firkin kasawdil azim kowane bangare kowane ɓarya da nan ya dare kawai sai zama kamar babban dutse ne sallah ce ku shiga kawai shi nan, kuma karshen labarin fir'auna ya yi a wannan wurin Allah ya ce ya gama da fir'auna wa dammar na ma kana ku fir'aunu wa dammar na ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wa ma kanu halittu. ashin labarin fir'auna ke nan daga nan saboda addu'ar inna ma'iya rabbi sayahdi sannan idan damuwarka bukata ce da take da ita ta ƴaƴa mutum ya rasa ɗa ko ɗansa ya mutu yana son wani ko matar da bata haihu ba ko ke kina neman haihuwa duk yadda kake neman haihuwa kai a yanzu baka kai shekaru annabi zakariya ba ke ma da kike neman haihuwa baki kai matar annabi zakariya ba amma Allah maɗaukakin sarki ce addu'a suka yi kuma addu'an nan ta sa Allah ya yi abin mamakin da ɗan adam bai taba gani ba shine Allah ya ba su ɗa bayan shi ya tsufa ita kuma dama ba karariya ce dama ba ta haihuwa mai faruwa da rama shi ma a cikin suratul anbiya wa ya ibn da rabbu zakariya ibn da rabbu rabbina tazarni fardan wa anta khayrul walidin me aka yi فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه نعم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تاجي أدوار لمن هيدوا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين وانا أدوار كوي النبي زكريا يلي ثلاثة فاستجبنا سيبوك كربا wa wahabna lahu yahya sai muka bashi annabi yahya wa aslahna lahu zawja sai muka gyara mata matarsa wadda da ba ta haihuwa dama Allah ne ya sa cikin kar ya karba yanzu kuma sai ce karba shikenan shi Allah in ya tashi zai ce kai kuma dole kai shikenan sai ga matar annabi yahya tana tsohuwa sai ga shi ta dauki ciki annabi zakariya tana tsohuwa sai ga shi ta dauki ciki kuma sai Allah ya tsara masa ɗan da ya haifa da shi din da matar sai Allah ya shirye da su gaba daya ula fil khaira wa na ragaban wa rahaba wa kanu lana hashirin idan kuma damuwar ka ita ce cuta ta dame ka ko asara ta arziki shi kuma ka koma kan karatun mu na jiya na annabi ayyuba alaihi salam ah. a ma ayyuba yayi addu'a وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين تقول بعد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر نعم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هو اللي شو شوتا تداميشي يا magani ya yi magani ya yi magani tun kafin ya fara maganin ya roƙi Allah idan ma ya yi maganin kuma maganin bai ci ba ya roƙi Allah ya yi addu'ar annabi ayyub rabbi inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin rabbi inni wa anta arhamur rahimin kun ji ladabi ga Allah ya Allah cuta ya same ni kai kuma kai ne mai rahama cuta ta same ni kai kuma kai ne mai rahama karka ce Allah ta samu wannan cutar ka warkar da ni a karka tsokani Allah ka ce haka a cewa Allah Allah cuta ta sauko kai kuma kai ne mai yaye ta Allah ka yaye ni Allah talauci ya dame ni Allah ka raba ni shi karka ce Allah ka sa talauci ba a yi wa Allah haka ka ce talaucin ya zo da kansa saboda Allah baya turo maka sharri shi da kansa in ka ga Allah ya maka wani abu kai ka jawo zaka kai ka kawo kenan ba Allah ne ya sa maka sharrin ba amma a saba kuɗin musibatin fari maka ta Wannan latifa ce mai kyau da za ku gane, kar ku ɗauka ana tafka <clears throat> da warwara ne akan an ce ka yi imani da ƙaddara khairi wa sharri. Kuma ance maka kulkullum min indin da alheri da sharri. A'a. da alheri da sharri duka daga Allah yake amma alherin daga Allah yake kai tsaye sharrin kuma daga Allah ne ta hanyar ka saboda kai ka jawo zaka waye kawo sharrin kai ka kawo kanka Allah ya kaddara maka sharri saboda ka jawo zaka ka sharrin daga wurin wa yake daga wurin ka yake shi kan Allah da yadda kai wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah alheri ne kadai a hannunsa ina fata an fahimta saboda haka wanda yake bukatar waraka daga wurin Allah sai ya roƙi Allah da irin wannan addu'a rabbi inni maddani yadurru wa anta arhamur rahim sa'annan kuma ka kuma misalai a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kan ga sunan bila adad ba za ka iya ma gama haddace yawan addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi sallam. kalimu tayyib hisnul muslim da littattafan addu'o'i da yawa na sunna za ka ɗauka kai ta hadda cewa duk wata bukata da kake da ita a duniya akwai irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya koyar da yadda ake roƙon Allah akai Ɗauki hisnul muslim ka buɗe ka samu yadda malamai suka karantar ka jiya ake karanta wannan addu'a ka ɗauki wanda yake da fassara ka ga menene fassarar addu'a ka ɗauki wanda yake da wato anawin ko content ka ga addu'ar kaza ga ga yadda ake bukatar ka zaga addu'ar ta sai ka dauka ka roki Allah kuma ka cika sharuɗan addu'a wanda da shi zamu cika saboda ka roki Allah sai ka ga Allah ya biya maka bukata jama'a mu zo masu yawan addu'a ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi sama da kowa ba amma ya fi kowa yawan roko shi ne wanda jiya muka karanta ba Allah ya ce masa wala sau fa yu'ti ka rabbuka fatar wala sau fa rabbuka fatar amma duk da haka yafi kowa addu'a Allah ce Allah zai baka sai ka ji kayar da sai ya ishe ka amma bai daina roƙon Allah ba yawan addu'ar ka yawan yadda Allah zai ci gaba da baka yawan addu'ar ka yawan yadda zaka ci gaba da samun lada al-imamu qayyim a cikin al-wabil sayyid wata magana mai kyau yace wani yana iya cewa shi ba sai ya addu'a ba tunda ai Allah riga ya kaddara komai abin da zai faru Allah riga sani in zan samu yana rubuta da tafin Allah in ba zan samu ba Allah ya sani me yasa zan yi addu'a abin da duk Allah ya rubuta zan samu kawai zai ban ko ba roƙa ba wanda kuma Allah ya ce ba zan ban ko na roƙa ba zan samu ba yace in kai haka kai babban kuskure yace ai ko a hankali da kace hakan ne ya eh, lalle hakan ne amma duk abin da kaga ka samu a duniya ai akwai sababi haka ne yanzu sai ka ce ai in Allah ya so in jin zan jin yunwa in Allah ya so in koshi zan koshi sai ka cin abinci kawai ka ce a to ai duk yanda ne ko na ci abinci in dai Allah bai ce zan koshi ba zan koshi ba kuma yanzu na yi ciwo ne ba zan sha magani ba saboda a inda Allah zai warkar da ni zai warkar da ni wannan saba wa sababi ne in dai kana jin kishiwa ka ce Allah ka sa in daina jin kishiwa ba sai na sha ruwa ba Allah zai karbi wannan Allah ba zai karba ba sannan in kace ma Allah ya sa ka daina jin kishin ruwa ba ka ɗauki sababin ka sha ruwa ba kuma ka san ba za ka daina jin kishin ruwa ba don haka shi ma addu'a Allah duk abinda ya rubuta zai baka zai baka amma ya sa sababin da zai sa ya baka shine ka roƙa za ka in baka roƙa ba sai a ita zama haka ka je ka samu haka kana jiran tsammani jama'a mu zama masu yawan roƙon Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace mana amman yujibul mudarra idza da'a amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshafu aw yaj'alukum khulafa'a al-ard na'am ailahum ma'a Allah na'am ala rahman ma tadhakkarun Allahu akbar amman yujibul musarra da a aya mai sirri kenan aya mai sirri kenan wannan aya ta ba mutane da yawa mamaki akan yadda Allah maɗaukakin sarki ke gaggawar cire mutum a cikin tsananin matsi da takuri ibn kafin a cikin tafsirinsa Allah ya mata rahama da da Imam qurtubi duk a cikin tafsiri sun ba da labarin wani abu mai ban mamaki da ya faru da wani akan wannan aya kai ma ka gwada yace wani bawan Allah ya taso yana tafiya a cikin daji sai ga 'yan fashi sun tsare shi dan fashi ya tsare shi yake kashe ka zan yi kuma in tafi da jakinka da kudinka ka ga akwai wani abin da za ka yi yanzu ka yi kafin in kashe ka da takobi nan a zare kuma ya tabbatar zai kashe shi kuma ya ga waɗanda ya karkashe a wurin saura kai ne kawai yanzu karaki yanzu saura maka yan da ke kai kafin ka karfi akwai abin da kake ce to ina roƙon ka ka taimake ni ina yi raka a biyu iya bukatar ka kenan ce eh Ya ce to kaya ma yi gaggawa ka gama sai mu gama da kai sai mu ci don ba nan ba a wucewa yace zai kabarta sallah za ka iya wannan sallar yana kabartawa tsananin tsoron mutuwa kasan dan adam yadda yake akan mutuwa Ya ce sai ta tafi da kowace aya da bismillah da fatiha duk ya manta su tsere sai bisi yana jira in kuma ya bata lokaci wannan zai je kai kara bata mu lokaci kawai tare wuya kaga ba zai jira ya sallama ba in kuma yace zai gama in ya gama a sare shi wanda ne ɗaya zai yi yana da yana da yana da yana shi ce kawai sai ji duk cikin Qur'ani ko ina ya manta sai wannan aya ara ma sake karanta musu ayar nan amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard tambaye su ayyahum Allah Allahu akbar kawai sai karanta wannan aya amman yujibul mutarra da a. wane ne shi ya isa da yake karɓar addu'ar mai tsanani idan ya shiga tsanani mai cikin matsi idan ya shiga matsi wa shi su kuma wane ne wanda yake kwaranye damuwa da bakin ciki wa kula ba al'adu? kuma wane ne ke sa ku zama mamaya a bayan kasa Allah ya kauda wasu kuma ya ajiye ku a wurin a ina mu ma Allah akwai wani ne ba Allah ba Allah yana yi wa kansa kirari ne kuma yana tambaya ne istifam ne ta kariri tabbas haka ne babu wani sai Allah la ilaha illallah ba wani sai Allah kalilan ba ta zakaru kaɗan ne daga cikin masu wa'azuwa balle ku amfani da wannan ayar yana karanta wannan ayar yana gama karanta ta kawai sai ga wani ya su kwano a kan doki a guje da kibiya a hannunsa kawai sai tekin wannan mutumin da yake tsaye yana jiran sa ya jefo wannan mashi yana zuwa kuwa daidai jikin zuciyarsa ya fasa wannan din ya faɗi shi kuma yana zuwa ta da sallah ba sai an gama ta ba sai ke masa waye kai sai ce ana rasulullahi alladhi yujibul mutarra a da'a ce ni dan aike ne daga wurin wanda ka karanta aya a kan din nan shi ya aiko ni Ya ce in yi maka abin da ke cikin wannan aya kawai sai ya bace irin waɗannan abubuwan mamaki ana ganin su kuma duk wanda ya gwada shi ma zai gani kuma wannan mujarrab ne duk wanda ya jarraba wannan aya a cikin kowace irin damuwa ka karanta ayar ma kawai ta mata mutane da suna ta tambaya ta me addu'ar da ake yi ne a kawai ka karanta ayar ita ma ta maka idan kuma kana so ka mai da ita kai iktibasi kai iktibasin ta da lafazin addu'a to da dala ce amman yujibul muttar idan da'a to kai kuma sai ka roki Allah da irin yadda Allah ya faɗa rabbi mujibal mutarri idza da'a na'am inni mutar wa qad da'awtuka fa ajibni na'am to guda kaga amsa daga wurin Allah in baka haddace wannan ba haddace ita ayar kawai ka karanta ayar kana mai kudurtawa a zuciyarka cewa Allah zai mu bukata ta gwargwadon abin da ke cikin wannan aya wallahi sai kaga ijaba ai malam kowa sai haddace ta don haka jama'a mu koma ga Allah mu roke shi duk waɗannan abubuwan da muka kasa ɗan fa kowanne yana yin aiki kar ka ɗauka guda ɗaya ne za ka fara wannan sai ka ji wancan za ka fara wani lokaci ma ayar alƙur'anin ko baka yi addu'a ba kawai ka ɗauki wata aya ka karanta وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسجدا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسجورا الإمام القرطبي شما يبعد الأباري أكون ونن آية karkashin tafsirin ta yace shi ma ya taba faruwa da shi ana yaki abokin gaba ya zo a guje da doki shi kuma yana tsaye kawai sai karanta wannan ayar zalla wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura ya zo da takubi a gare yayi kansa, amma har ya iso inda yake kuma sai da ganin sa kwatakwata kwata yake gare a kusa kamar ne buge ni da dukin sa amma wallahi bai ganni ba Allah ya rufe ni da ayar wannan ayar ta cikin alqur'ani amma wato yana son mu jama'a mu ne son buga ga ubangiji ya kasa waɗansu mutane sun ɗauka waɗansu ne abubuwan so waɗanda za su iya biya musu bukata ba Allah ba ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم فحبهم يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله نعم الذين امنوا اشد حبا لله وتن da suke da imani sun fi son Allah sama da yadda suke son komai da kowa jama'a mu kaunaci Allah ɗaya ne daga cikin rassa na imani ka ji kana son Allah to shi yasa Allah kuma duk lokacin da kake kaunarsa kana kake roƙonsa kana roƙonsa ne bil mahabbati wa ta'zim kana girmama shi kuma kana son sa sai ka rika jin naka ne to sai Allah ya ce eh kai na wani sai Allah ya maka amma idan baka san Allah ba sai da matsala to wannan shine addu'ar mushrikai su ba ruwansu da Allah sai in matsala ta zo فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإذا مشيوا مولهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد الله بايا سنة لما هو بنا تتنا بشيبا سيلوك شبتك كذا Allah yana so ka zama koyaushe kana tare da shi, kuma koyaushe kana roƙonsa. Idan musiba ta zo ka roƙi Allah idan farin ciki ya zo ka roƙi Allah akan Allah ya dawamar da farin ciki kuma ka gode wa Allah wannan shine yake sa duk lokacin da ka nemi Allah to Allah yana tare da kai shi sa Allah ya ce waɗanda idan waɗanda nake tare da su da zan amsa musu su ne ibadi bayina wanda ya da cewa shi bawan Allah wa idan sa'alaka ibadi anni وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان نعم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله شو إذا سألك عبادي عني إذا باينا سنة بيك أكينا واي kaina الله waye kuma mai tambaya akan Allah shine wanda yake neman Allah a koyaushe shine wanda zai iya tambaya yaya Allah yake ne? sai Allah yake kace da su fa inni kari ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina karbar addu'ar mai addu'a idan ya roke ni duk waɗannan ayoyi da muka ji jama'a ba su ishe mu mu yarda da cewa Allah yana karbar addu'a ba yanzu da Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni da wa yake da mu yake da Allah yake fal ji buli da wa yake da mu yake jama'a ko wani a cikin mu nan da Allah ya ware shi cewa shi in ya roƙa Allah ba zai bashi ba shi yasa a kisar wancan mutumin na Saudi Arabia sai da aka gama wannan duka da mutumin ya zo zai tafi sai ce to don Allah sai aka mana addu'a sai ce ha kai ba bawan Allah ne? ni kadai ne bawan ka sai ce ni ba bawan Allah ne sai ce to ka ji ya ce maka akwai shamaki tsakaninka da shi ne in ka faɗa ba zai ji bane ko kana da matsala tsakaninka da shi ne kace kai ma ka roƙe shi bana mutane yadda ka ga wannan mutum ya ɗauki ubangiji haka Allah yake kuma kai ma wallahi in ka masa haka zai maka bambancin mutane shine yaqini da kuma cika sharuɗa jama'a menene sharuɗan karɓar addu'a da zai sa duk in ka roƙa Allah ya baka ka cika waɗannan sharuɗa idan baka cika waɗannan sharuɗa ba sai ka rinka zaga ka ce wane kamun addu'a wane kamun addu'a wane kamun addu'a to ko kai Allah ba zai karba ko wani ne yayi Allah ba zai karba ba saboda Allah yana da matsala da kai ne to ko wani ya ce ya maka shi kuma Allah ba zai maka ba don ya san kai ne mai cin amfani zaka ka je ka gyara matsala kawai ya zama Allah zai maka in kana da matsala da Allah sai ka ce kai ba za ka roƙa ba wani ya roƙa maka to ai amfanin abin da za a roƙa man kai ne za ka samu shi kuma Allah ya ce ba zai baka ba za ka gara ma ka bar shi kawai ka gyara matsalar ka da ubangiji sai ka roƙa da kanka ya maka ko kuma ka roƙa ta wani ya yi maka amma baka gyara matsalar ba ko ka je ka roƙa ko ka sa wani ya roƙa duk ɗaya ne sharaɗi na farko shi ne al-ikhlas mu koma can karatun farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan abba kaga idan ka alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah sharaɗi na farko wannan ne duk karantarwar malaman sunna a duniya akan mutane su rike Allah shi kadai idan sun zo addu'a duk wanda kaga ya hada Allah da wani yaro a kuma Allah ya bashi to wannan Allah madaukakin sarki yana masa istidraji ne wallahi sai ya shiga wuta duk mutumin da yake roƙon wani ba Allah ba to Allah ne ya ya ce wallahi sai ya tashi a wuta shine ma'anan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadati kafirin kuma duk wanda yake roƙon wani ba Allah ba to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba kuma Allah zai tashi a cikin wutar jahannama addu'ar ta banza ce fad'u wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنما يتقبل الله إن قال إنما يتقبل الله من المتقين Allah yana karɓar addu'a ne daga wurin masu takawa waɗanda suka san Allah ne kaɗai ya cancanta a roƙe shi shi ta Allah ce fad'u Allah مخلصين له الدين ولو كره الكافر مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كل كافرين بن يعشي نونا الذي لا يدعو الله مخلصا له الدين فإنه من الكافرين duk wanda yake roƙon Allah kuma ya haɗa shi da wani a cikin roƙon to wannan kafirci shi ne ka roƙo ka ce Allah ka yi mun kuma sai ka kira sunan wani shi ma ya yi maka ko kuma ka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi maka kuma sai ka faɗi wani wanda ba Allah ne ya ce maka in za a roƙa a ce saboda shi ba sai ka ce saboda alfarman wane ko saboda albarkar wane kuma ba Allah ne ya ce maka shi din yana da albarkar ba saboda duk wanda suke da albarka Allah ya faɗi sunayensu. Duk wanda in an zo roƙonsa sai an faɗi sunansa Allah ya faɗi sunayensu. Da sauki sunaye ne halarar mu. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون الله أكبر Allah yake Allah yana da sunaye masu kyau duk wanda yake da suna da kai sunan Allah mai kyau ba da kai sunan Allah kyau ba sai Allah ya ce fad'uhu biha don haka da shi da shi da su za ku roke shi yanzu akwai wani amsa ko satar amsa da kake so akan addu'a da ta wuce Allah ya ce fad'uhu biha ku roke shi da su wa ya faɗi wannan shi Allah wato abin da yake so shi ne idan za ka roke shi sai ka ce ya Allah ka yi mun don kai abin da ya isa ne kamar Allah shi ne ma nan faɗi 'Ohu biha ya Allah ka yi mun don kai ya Allah mai ba da arziki ina neman arziki ka yi mun don sunan ka ne mai arziki ya Allah mai ba da baiwa ina neman baiwa ta kaza ka yi mun don sunan ka alwahabu ya Allah ina neman arziki ka yi mun don sunan ka arrazaku ya Allah ka kara mun ilimi don sunanka al'alimu ya Allah ka ban mulki don kai ne malikul mulki tuti mulka man tasha saboda Allah madaukakin sarki duk abin da kake so din nan akwai sunan da ya dace da shi to sai ka roƙe shi da alfarmar da shi kansa to nan ne Allah zai ji ka san mun isa to an baka kuma ne ya fi komi sauki wallahi duk wani wanda zaka kira sunansa to kana so Allah in zai yi ne ya sauko ƙasa wajen wannan din kafin ya koma sama amma in ka ce Allah ka mun don kai to Allah yana sama kuma sunan yana sama kuma Allah ya ɗaukaka sunan ya ɗaukaka sai Allah ya maka don kansa shi ne asalin tauhidi na ahlus sunna duk wanda ba ahlus sunna ba zai ga maka wannan ba zai ce ka dawo in ka so ko ka kara sokowa in ka so ka kara sokowa in ka so ka ka har ƙasa akwai kuwa ne ba wani ma in yazo roƙo zai ko zai roƙi amwatun gairu ahya wa ba ya shiru na ya na yi ba su wani kuma ya tashi roƙo ma hoto zai roƙa wallahi sai ga katon hoto sai zauna yana roƙonsa da sa a can sama yana ce ku duruni ku roƙe ni shi kuma yana roƙon wannan katon akan hoto shi ne Allah ce duk duniya ba wanda ya fi wannan bata ne wa man azallu kai ka taba gani wanda ya fi wannan bata a duniya ya san yana da ubangiji kuma ya bar shi a can ya zo yana roƙon wani a nan a jikin bangonta shi ya ajiye kuma ya gara ma zai iya yaga hoton amma sai zai yana roƙonsa sai ga mun mai bambancin wannan da Abu Ja'ar mai bambancin wannan da Abu Lahabi jama'a farkon sharadi na karɓar addu'a shine al-ikhlas ka tsarkake Allah sharadi na biyu da zai sa a karɓi addu'arka shine ka roƙa kana ji da gaske Allah zai karba kar ka roƙi Allah kana shakka to ya Allah babu kenan shi ne tsaya yana yana nuna da gaske bane Allah Allah zai karba a'a amma duk wanda kaga Allah ya karbi addu'ar sa to ya nuna wa Allah da gaske Allah zai yi in kana yi kana shakka to in ce Allah ya ce waje kan ka shirya ka dawo ce za za ka yi ta yi ba karɓa ba har kuma ka shirya ba amma in ka shirya za ka yi da gaske shine ud'u Allah wa antum nuna bil ijaba sannan yana daga cikin sharuɗan da Allah zai karɓi addu'ar ka shine ya zama kai kana da tsarki kai ma kafin ka zo ka ce a baka kai waye ba za ka cika cikin ka da haram kuma ka zo ka ce Allah ya baka ba saboda tun da ka ci haram to a shi kana da hanyar samun kuɗi kenan baka bukatar da Allah na fata kun gane ka ci haram ka sa biyu na haram kuma ka zo ka ce Allah ya baka a ah, o in ka san da cewa Allah ne zai bayar to ka zo da cikin ka ba komai sai na halal sai ka ce Allah ya baka sai ya kara maka amma in ka ci na haram washe ka san akwai inda ake samowa kenan ba sai na Allah ba za ka ci gaba da cin haram ɗinka kuna fahimta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya zo duk da ya cika sharuɗan addu'a ya kai yanda zai sa Allah ji tausayin sa amma Allah bai ji tausayin sa ba saboda mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa Allah yustajabu li dhalik sannan yana daga cikin sharuɗan addu'a karka roƙi Allah mummunan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roki Allah Allah zai bashi malam malam yad'u bi ismin wala qati'ati rahim mutumin da ya roƙi raba zumunci Allah ka raba ni da wani kuma yayansa ne Allah ka shiga na da wance ɗan uwarsa ce saboda kawai ya masa laifi ko ya yi ba ni ba kai har abada Allah ma ya raba ni da kai to wannan Allah ba zai taɓa karɓa addu'a sa ba da mutumin da yake addu'ar mummunan abu ya san abun laifi ne amma yana cewa Allah ya bashi ya san abun sako ne kuma yana so Allah ya mai da shi cewa ya zama abu kaza kuma mummunan abu ne Allah baya karɓar addu'a irin wannan jama'a idan muka cika sharuɗan addu'a Allah zai karɓa mana abu na ƙarshe shi ne idan ka zo za ka roƙi Allah to ka cika laruban da ake yi na wajen addu'a akwai lokuta da suka fi dacewa a yi addu'a akwai yanayi da ya fi dacewa ka yi addu'a sannan akwai kuma irin abin da ya kamata ka yi kafin ka yi addu'a sai ya sa Allah ya saurin amsa maka idan za ka yi addu'a kana da tsarki da alola ta fi addu'ar wanda zai yi ba yana cikin sarki ba idan za ka yi addu'a a cikin sallah ta fi akan addu'ar wanda zai yi a wajen sallah fa kamilu an yustajaba lakum idan za ka yi addu'a a cikin sujada ya fi akan wanda zai yi a cikin sallah ba a sujada ba idan za ka yi addu'a ka ɗaga hannu ya fi akan wanda zai yi addu'a haka kawai bai ɗaga hannaye ba idan za ka yi addu'a ka fara yabon Allah da sunayensa kamar yadda wannan ayar ta faɗa to kafi akan wanda ya roƙi Allah haka kawai idan za ka yi addu'a kai salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ka yi addu'a ka fi sa Allah ya karfa maka sama da wanda ya zo addu'a kai tsaye bai tuna da darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma ya roƙa masa Allah salati da salama sannan idan za ka yi addu'a ka tashi a cikin dare na musamman don addu'a ka fi akan wanda akan hanya haka kawai ya tuna Allah ya yi addu'a sannan idan za ka tashi a cikin daren wanda ya tashi a cikin wato ƙarshen dare sulutun dare na ƙarshe ya fi lokacin ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa ina mai roƙo a bashi a lokacin ne Allah ke baje kolin duk masu addu'a su yi addu'a Allah ya basu don ka wanda ya addu'a irin wannan lokacin ya fi duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata mutum ya gane yana cikin abin da yake za a karbi addu'a sannan kuma idan kana so addu'a ka rika yawan karɓuwa to ka rika yawan sadaka ka rika yawan sadaka idan ka ga karo da Allah bai ba karo kana neman wani abu sai ka gara zuwa ka samu ba to sake Allahu kuɗi eh sake tura kuɗi duk inda ake neman wani abu na harkar addini ka tura wani na bukatar taimako ka tura mishi saboda wani daga cikin mutane bayan Allah idan ka bashi wani abu sai ce Allah ka biya wa wani bukata kuna fahimta to sai Allah ya hada da roƙonka kai da kuma abinda wancan ya roƙa maka sai Allah ya haɗa da shi sai Allah ya karba saboda akwai mutanen da su idan suka yi addu'a kai sai dai ne to taimakon irin waɗannan yana sa shi kuma kai ma Allah ya taimake ka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi gurgurun da kake taimakon wani gurgurun da Allah yake taimakon ka to ɗaya daga cikin sirrin addu'a shine ba sai ka ce wani kamun addu'a ba idan ka bashi alheri kamar yadda muka karanta ranar duk mutumin kirki in ka bashi zai maka addu'a saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka masa alheri ya saka idan bai da abin da zai saka na kuɗi shi kuma ya maka addu'a duk wanda ya addu'a kuma Allah zai karba shi yasa muka ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura haka Allah yake saboda idan ka bashi karka ce na baka ne don ka mun addu'a a'a ka bashi saboda Allah shi kuma zai maka addu'a saboda ya san duk wanda ya masa zai ce Allah ya saka da alheri kuma yana iya tashi da daddare ya maka addu'a ya roƙa maka Allah to kai kuma ka yi taka addu'a to sai a haɗa da wannan duk yana cikin abin da yake sa mutum ya samu a karɓa masa addu'a Allah ubangiji ka karɓa mana addu'a Allah ubangiji ka sa addu'o'in mu su zama karɓaɓɓu a wurin ka. abubuwan da muke yi na daidai Allah ka karɓa mana kurakurai kuma Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh